وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba na miƙe na domin ne wa'azi ba wa'azi tun bayan sallar la'asar ake ruwan ayoyi a cikin wannan masallaci babu irin hadari da ba'i ba na ayoyi da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu lokacin da za mu gaisa da jama'a ne shugaba ya taso ya yi mana jawabi na shugabanci kuma mu jira zuwa gobe in Allah ya kai mu gobe sai mu samu bid'a mu mata fadamdama alaihi rabbu kalma daya ko biyu zan fada sai cika wa riga ta iska gaskiyar magana da na shigo cikin garin maiduguri sai na kasa gane a maiduguri nake yadda na san maiduguri za ka ga garin shara-shara kuma kowa ka gani a tsorace a firgice ba domin jaruntaka irin ta bare-bare ba Allah ya sa bare-bare ku jarumai ne ina tabbatar muku da wasu ne ba ku ba da watakila kowa ya cika wa rigarsa iska ya sai inda dare mai amma yau tun sanda aka je aka taro mu daga airport tare da shugaban kungiyar izala na kasa baki daya fadilatu sheik imam abdullahi balalau aka kuma sanar da mu a wannan babban masallaci masallacin marigaye shehun malami wanda ya kara rayuwarsa yana da'awa Sheikh Abba Aji aka ce mana matasa yan ko sunna ko kafar katako suna nan sun yi cincirindo a wannan masallaci ana ɗauki ba dadi ko ba aka yi sanar da shugaba shugaban majalisar malamai na kasa da kansa dan madina dr ibrahim jalo jalo aka ce yana nan tare da wata runduna ta maluma ya kasa ya tsare akwai sojojin sama akwai na ƙasa akwai na ruwa akwai yan atalari. to lokacin da aka ɗauko mu daga airport domin a shigo da mu gari a kai mu masauki na yi mamaki kwarai da gaske inda na san a da a minti goma sha biyar za mu isa sai da muka yi sama da minti talatin zuwa arba'in kamin mu isa saboda gosulo a cikin gari da traffic da cincirin don 'yan adam masu motocin kansu ana hada-hada 'yan bus ana kai komo 'yan tasi ana kukurdawa 'yan keke napep da 'yan a daidaita suna daidaitawa ana daidaitawa kowa ka gani a cikin natsuwa da kwanciyar hankali sai ce alhamdulillah wannan gari na mai duguri gari ne da dukkan musulmi a najeriya yake alfahari da shi wallahi ba najeriya ba duk afirka tana alfahari da wannan gari idan ka ban maiduguri ba za ka ƙara ganin gari irin maiduguri ba a najeriya sai ka shiga birnin kano amma da gangan aka kirkiro garin matsala ana nema a mai da garin ya zama kufayi kuma ba don komai ba an san babbar cibiya ce ta addinin musulunci ga alama allah maɗaukakin sarki ya fara kawo mana ƙarshen wannan matsala ya allah muna roƙonka ka ƙara zo na da jihar borno lafiya Allah ka zaunar da jihar Borno lafiya zaman lafiya da kwanciyar hankalin da muka gani Allah ka ƙara shi ga kasuwanni da da ba a buɗe su wata kasuwar shekara takwas wata shekara bakwai ba taɓa cin kasuwar ba da ƙarfin Allah an buɗe akwai garuruwan da rabar da ai noma a wurin shekara bakwai yau cikin taimakon Allah bayin Allah sun koma ana noma a wurin akwai wanda ya cika wa riga ya iska ya gudu ya dawo kun san wani abu da ya kara ba mu sha'awa a da idan ana neman wani gawurtaccen malamin tsubbu ko wani boka ko wani mai allon karfe ko wani mai yashin mai majaujawa ko yashin mai kata ko yasin mai barkono ko yasin mai wuju-wuju ina ake zuwa a samo ta sai a ce a taho nan kasar borno a nan take to abin da ya babu mamaki da turnuku ya turnuku duk masu allon ƙarfen nan sun je fada albarka don ƙarfen matsiyata sun cika wuri gasa ita daga nan muka gane cewa ashe bokayen nan da malaman tsubbun nan da suke wa duniya barazana kamar in sun tofa maka yawu ma za ka iya mutuwa ashe matsiyata ƙarya suke yi su ma 'yan adam ne kamar kowa ashe ba su iya kashewa ba su iya rayawa ashe dama damfarar al'umma suka rinka yi shekara da shekaru yanzu Allah ya tona musu asiri kwanan nan wani ɗan siyasa yana ban labari daga Kano wai aka hada shi da wani malami suka gaisa yana so ya fito takarar gwamna abin da yake masa faɗa mana abin da kake so in gwamna kake so zamu baka in kana so a hada maka da sanatoci da 'yan majalisa duk zamu baka in ma da ƙananan hukumomi duk za mu ka jami'a ka ta ci zaɓe munan duk wanda ya zo to an riga an gama ba za ka zo gaban mu ba sai Allah ya yi da za ka yi mata kuɗa kamin ka samu damar zuwa ya fara shi lissafin banza da waje sai ya ce ana gafarta ma nan dakata wai ba kai ne wani ba ya ce ya eh, ni ne ya ce da ba a maiduguri kake ba ya ce a maiduguri nake ya ce ana gafarta ma nan ya aka kan gudo daga maiduguri ka dawo nan kano alhali kai ne malikan mulki tutul mulka man tasha'u wa tanzu'ul mulka manta tasha'u yaya aka yi ka dawo kano ya ce fitinannin yaran nan allah dai ya tsira ta ya ce za a gafar samanan fitinannin yara suka koro ka tun daga maiduguri ka gudu ka baro buzun a can ka baro allon karfe ka baro ka baro ka baro ka baro ka dando da gudu ka zo nan kano ka samu mafaka kuma dan kare na mun hankali yanzu ka ce mun kai za ka bani mulki ko ka hana inda gaske kana da tasiri da Allah ya yasin ɗinkan nan ka harba ta mana ta yi majaujawa duk wa'annan yaran da ke kawo matsala a jihar Borno rana ɗaya su tafi lahira kowa ya huta a a zauna lafiya na ce ya aka yace wallahi malamin bai san sanda ya kashe waya ba saboda haka ku mutanen Borno a yanzu ba wanda ya sai sake zuwa muku da barazana ta shirka ba wani wanda zai naɗo muku rawani ya ce shi ma waliyi ne mu auliya'u na Allah muna cikin asfiya'u da nujaba'u da kudaba'u da autadu yanzu wannan shege take ta riga ta kare ba bai sake zuwa muku da ita domin kun ga ya gudu ya bar ladarsa inda da gaske ne da ya tsaya mana ana ramma abinda mutanen birni suke da bukata a daidai wannan lokaci Shi ne abinda Allah ya faɗa wa Qurayshawa Qur'ani mai girma Allah ya ce li ila ta Qurayshi li ila ta عليهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت واي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف wancan lokacin da muka tsallako wani ɗan yana gaya mana an taɓa ɗebo wakin mutane aka kawo su wajen jami'an tsaro aka zube ya ce abin da ya fi ba tausayi dukkan su waɗanda suka mutum ba an harbe su da bindiga ba ne yunwa ce kawai ta kashe su an ɓuya ba abinci ƙarshe yunwa ta zama sanadiyar ajalinsu duk inda aka samu tsoro sai an samu yunwa daga sanda aka samu tsoro ba za a iya kasuwa ba idan aka samu tsoro ba za a iya noma ba in aka shiga tsoro ba za a iya kiwo ba idan aka shiga tsoro ba za a iya yin kasuwanci ba ba za a iya kamun kifi ba yunwa ita ce abinda za ta shigo cikin al'umma duk al'umma da ta shiga tsoro sai kaga yunwa ta shiga cikinta ni na san ko makaho ya shigo cikin wannan masallaci ya ga bayin allah da ke zaune a wannan masallaci kai ba sai an gaya maka cewa akwai godiyar Allah madaukakin sarki ba akwai wanda za ka kalla nan gudun kaga akwai alamar yiwa a jikin shi ana nan ma kan sai da fito daga birnin Kano yanzu an ce yanzu da hannu ido na a rufe sai in dauko wani babar bare dan bulbul dan dumul dumul dan luwai luwai da zai yi wa ana nan ma sai ta hama da gyaran kafirai to to ya ku mutanen Borno ku gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya dawo mana da zaman lafiya Allah ka ci gaba da karo mana zaman lafiya ya kawo mana kwanciyar hankali Allah ka kara mana kwanciyar hankali ya Allah ka kara kwanciyar hankali a wannan jiha ya Allah ka kara kwanciyar hankali a jihar Borno ka kawo zaman lafiya a jihar Borno ya Allah mai girma gwamnan jihar Borno zulum zulum zulum Allah ka gani yayi ya bakin kokarin sa Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ka tsare shi duk inda ya shiga duk inda ya je Allah ka tsare shi ya je lafiya ka dawo da shi cikin iyalansa lafiya Allah ka kare zuri'arsa ka kare ƴaƴansa jikoki da za su zo nan gaba ma ka kare shi tattaba kunne saboda yayi tsayuwa tsayuwa irin ta mai daka domin ya ga cewa an samu zaman lafiya a wannan yanki Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka ƙara ƙarfafa gwamnoninmu su ƙara koyi da shi wajen ganin sun tsaya sun jajirce domin a samu zaman lafiya a cikin jihohinsu ya Allah muna roƙonka shugaban mu na Najeriya Allah ka taimake shi Allah ka ƙara masa mataimaka na ƙwarai ka ƙara masa mataimaka na ƙwarai sojojin Najeriya masu kishin Najeriya da kishin talakawa Allah ka taimake su Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa 'yan sandan najeriya na kwarai a cikinsu masu kishin talakawa masu kishin ƙasa allah ka taimake su jami'an ss masu kishin talakawa masu kishin ƙasa mu allah ka taimake su 'yan kasuwa masu kishin al'umma mu allah ka taimake su maluma masu kishin al'umma mu masu kishin addini allah ka taimake su sarakuna masu kishin addini allah ka taimake su allah ka ƙara dawo da zaman lafiya a cikin ƙasar mu allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ya allah duk wanda ke sanya hana najeriya zaman lafiya Allah ka hana shi zaman lafiya ya Allah duk wanda yake sai ya cutar da mu Allah kar ka bashi ya Allah wanda yake sai ya hana mu kwanciyar hankali Allah kada ka bashi Allah ka zauna da jihar Sokoto lafiya Allah ka zauna da jihar Zamfara lafiya Allah ka tsare mana jihar Niger Allah ka tsare mana jihar Katsina Allah ka tsare mana jihar Kano Allah ka tsare mana jihar Jigawa ka tsare mana ka tsare addu'a ku kai Allah ya tsare mana kasar mu ya Allah duk wani munafiki da ke cikin jami'an tsaron Najeriya da yake wa zaman lafiya kafar angulu Allah ka bada magarin sa in soja ne Allah ka sa ya yi ritaya Allah ka kore shi daga gidan soja kai Allah ka ba shi wan bula saboda idan ɗan sanda ne Allah ka kore shi daga gidan ɗan sanda idan a SS yake Allah ka kore shi فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أجرا مزيدا إنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لأن هذا مسلم في أي كده إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لأن هذا قال مسلم ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مصر كتابه مصر وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله